عجلي لأجل الساعة وابشرني لدك جمال سمعتنا ورسول السادة الخامسة ونعمل بيسوات الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ربما سنة tivemos

kusan dukkanin abin da ya kamata faɗa idan an koma jawabin da kuka yi sanda za mu bar al'umma mun haɗe shi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wa komai ajiyar shi yake ba da mulki shi yake karɓa idan ya bayar babu wanda zai karɓa sai shi idan kuma ya tashi karɓa babu mai hana shi haka in ya tashi sake bayarwa babu mai hana shi kamar yadda muka ce a rana a lokacin duk da san ana cikin ɓacin rai be valuable. Oh. So uh, quando sabe se dá e se o pensa questo problema di parola dice istaghinu billahi wasbiru in al-arda billahi yuri

sama da shekara dubu da suka wuce a cikin shekara dubu sau ɗaya kawai na da dari shida da hamsin da biyu a watan disamba aka yi sarki muhammadu kukuna aka yi masa juyin mulki bayan yan kwanaki ya dawo shi wasu kasarsa da yawa shekara dubu ba a taɓa wannan sun zo sun wata jiha sarki daya ya zama sarki ashirin akwai jihohi a arewacin najeriya inda a local government daya akwai sarakuna masu daraja ta daya guda biyu guda duk saboda lalata tsare-tsare wannan abin da aka gabo a kan da an bar shi ya dore wata rana sai ni kira na sarkin kungoso sarkin kunci sai na yi sarakun da rakula sarkin kungoso

abin da aka yi na yi wa al'umma ko yi wa magabata da suka kama kasar suka sifar da shi tabbatar da ita ta addinin musulunci suka sifar da jinsu ɗayan sarki ɗayan malamai bayan sarki mutane gari ba iyaka da suka mutu saboda kare martabar ƙasar kuma an kafa shagari kada wani ya sake farkawa daga barci wata rana ya ce wannan jima tashi da yaji al'umma kan bukata a laifi babu wani ɓangare na al'umma karo da yake fada da wani ɓangare mu ba mu san gidan sarki ne ko gidan sarki ne, gidan kano gidan sarki kano ibrahim dawo kuma har yanzu muna na kawai babu wani wanda yake da gida wani wanda ya yaki ya kafa kano bayan wanda ya kuma duk suna da wanda yake daidai da kowane tabbatar da wani gida ka ci ya can bukwan jiya ta tafi yau ta dawo muhammadu dan muhammadu wannan abin babu abin da ya shi sai addu'a addu'ar mutanen kano addu'ar mutanen nigeria addu'ar mutane ko'ina a duniya niger cameroon senegal saudi arabia burkina mauritania babu inda al'umma ba su yi addu'a allah ya dawo da kano ya ciki ba mutane da a cikin wannan sirri babu abin za mu musu sai dai mu amma a cikin mutane dole akwai waɗanda su Allah ya sa su cewa bayan komai suka yi wani doka tilas na yawa. Allah ya wajibi ne tabbatar da yau muna zaune sai ne wata gaskiya aka ce abba ka ce gwarzo

da muka samu a cikin wani shekaru su amfani da da malamai suna cewa kada ka damu da abin da mutum maka maka ta yasa shi ne ya maka Allah ya gaskiya ne ba ta da na ce al'amari ba sa sa mun Allah ta ya koma ke so da za mu yau Duk wanda yake da hannun kusurwa da kiyayya musamman kiyayya da ake na zafin kasar ba ta da mamaye sai a ta cewa da kuma duk wanda yake wa kano kasar ko ke kiyayya da kano ana karya mai duk wanda yake so ya wulakanta kano ana ya wulakanta shi duk wanda yake neman alkhairi ana sa alkhairi a di TV, mai di TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi. Sai mai biredi TV. Kakara gasa online TV, mai di TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.